أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallon mu da sauraron mu mu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri ne na musamman wanda ke zuwa muku daga gidan wannan talabijin na sunna tv kamar yadda aka sani muna tare da babban malamin mu malam ibrahim adam disina wanda shi yake amsa mana waɗannan tambayoyi da muka samu daga gare ku gafarta malam wato limamin masallacin masjidin rahama kuma laccara a kwalejin horon malamai na azare gafarta malam barka da zuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu shehu usman Allah gafarta malam wato kamar kullum tambayar mu ta farko yau wato wani bawan Allah ne ke tambaya akan lokacin da ake kunuti shin bayan dagowa daga ruku'u ne ko kuma kafin dagowa daga ruku'u ake bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina nastafa amma bado yan uwa masu ganinmu da sauraronmu a ko'ina kuke ina muku sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum wa rahmatullahi mala usman cewa wani lokaci ne ya dace a yi kunuti a yi addu'ar kunuti da ake a shafa'i da wutri a watan ramalana hmm. ko a wajen watan ramalana shin gabanin aje zuwa ga ruku'i ne hmm. ko kuma bayan an ɗago daga ruku'i gabanin a yi sujjada kamar da yadda kake ganin mutane suke yi hmm. idan suna yin wuturi ah. ko shafa'i da wuturi hmm. ah, lokacin da suka dago da garku'i lokacin da suke tafiya zuwa lokacin da suka dago da garku'i gabanin su je su jada hmm. lokacin da suke tsayawa su yi kunuti ah. wannan ba shi ne abin da ya fi dacewa ba hmm. akwai ruwayoyi da kuma abubuwan da aka samo daga magabata wasu daga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu daga sahabbai wasu daga tabi'u tabi'i na waɗanda ke gwada cewa su in za su yi kunutun da yake na wutiri kaɗai hmm. kunutun da aka saba da shi watan ramalana ko a wajen watan ramalana suna yi ne gabanin su tafi zuwa ga ruku'i ruku'a kunutun da ake yi bayan daguwa daga ruku'i hmm. shine kunutun da ah, Ah, na kunuti na musamman mm-hmm. irin masifa ta afkawa mm-hmm. al'ummar musulmi mm-hmm. wani abu ya faru wanda ake wato fatan Allah subhanahu wata'ala ya magance abin cikin gaggawa sai a mm. dukufa cikin sallah ana ta addu'a irin dai kunutin da zaka ji wani lokaci shugabannin musulmai ke ba da umarni cewa dukkan masallaci su barke da irin wannan alkunuti mm. to shi ake yi a gurbin kunutin da ake yi yanzu mm. ma'ana bayan an dago da garkuwi gabanin aje sujada ko da yace amana ta ilimi mm. ta tilasta dole a faɗa mutane cewa akwai ruwayoyi da ke gwada cewa shi wannan kunutun ma ana yin sa a gurbin da mutane ke yi mm-hmm. to amma kuma gaskiya zance ba shine zance mafi rinjaye ba mm. kai da shine abin da mutane suka fi eh, abin da ya fi dacewa shine a gyara wani zai ce maka da madina ma haka suke garin su ma haka suke malaman anguwar su ma haka suke to amma duk wannan ba dalili bane ba dalili kawai shine eh, haka ilimi ya tabbatar haka yake a rubuce hmm. shine zance mafi rinjaye wannan shine abin da mutum zai zamto ya da karbu da shi ko da ce dai ce ka taɓo maganar kunuti malam usman hmm. wato ka san shi lamarin kunutun nan ba wai kawai a nan ne ake kurakurai ba hmm. Hata yadda za ka ji mutane suke ta addu'o'i ma wani lokaci ba kan gado wasu addu'o'in da yake ba su da ma'ana hmm. wasu addu'o'in kuma akwai ɗorawa kai domin yana daga cikin ɗora kai wahala hmm. sai ga dole sai ka nemo wani lafazi sai ka nemo wani kalmomi waɗanda suka dace hmm. suna sauka bai ɗaya suna tafiya bai ɗaya eh, ƙararsu da saukarsu iri bai ɗaya ne wannan duk abu bai dace ba kallafawa kai Allah subhanahu wataala baya da bukatan ka ringa masa irin wannan kinibibi mm. da gwada masa iyawa da mm. san asani mm. abin da ake so shine kankantar da kai ga Allah subhanahu wataala kamar lamarin ka zuwa ga Allah ka gwada cewa bukatar da kake da shi gaba daya duk bukatar da kake da shi da gaske ba wai kawai kana yi ne saboda an saba ba ka san akwai wani wanda kullum abu da yake karantawa shi bai ma san me yake karantawa ba wannan kuskure ne ba daidai bane ba ba fa na ce duka haka mutane suke ba amma dai ana samu to abin da ake so shine waɗanda suke yin kuskuren su gyara don mu gudu tare mu tsira mu tsira tare yanzu misali kaga akwai addu'a nan da ai mutane suke yawan karantawa hmm. Allahumma la tada alana fi maqamina hadha dhanban hmm. illa ghafarta hmm. asali wannan ruwayan cewa اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا لك فيها رضا ولنا فيها قضاء إلا يسرتها لنا يا رحمة أصل الرواية رواية شيء موضوعية رواية شيء منكرة بات إنجنت أحاديثي هذا الله صلى الله عليه وسلم يا كارن تربا أما قد دوباي نمت نسك داجي متى باوي نشكر أيت بل لفظن تما سكيوني لفظن تا سنة دم أنا با أبن ليفي كأيشي نمتني شيء من الله صلى الله عليه وسلم ne yake a yi wannan abu to amma kuma ko da na ce a yi ko mm. malamai sun ce a yi to amma akwai abin da ake karawa mm. wanda baya daga cikin ruwayan mm. ko ruwayan mai raunin ma baya ce mai raunin ma ce shine Allahumma la tada alana fi maqamina hadha ya Allah kada ka bari a wannan gurin namu duk wani mai zunubi sai ka gafata masa wannan akwai rashin ladabi da alawa Allah subhanahu wataala akwai kamar kokarin tilastawa Allah cewa haka muke so ka yi abin da ake so shine ka mika bukatar ka zuwa ga Allah kamar da ne tabbata a cikin hadisi bawa in ya daga hannunsa ya roki Allah subhanahu wata'ala to hannunsa baya faduwa ƙasa banza sai Allah ya amsa masa da ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu mm-hmm. ko a bashi abin da yake nema take mm-hmm. ko a canja masa da abin da ya fi alheri mm-hmm. ko a tunkuɗe masa wata babbar bala'i da ta niyyar samun sa ko kuma a jinkirta masa zuwa wani lokaci na daban Allah yana jin kunyar bawa ya ɗaga hannunsa ya roke shi kuma ya mai da shi haka zero ba tare da an bada komai ba so saboda haka yana da kyau limamai ya kamata su kara kula da irin lafuzan da suke faɗa mm-hmm. wani lokaci ka ji mutum yana addu'a yana kallafawa kansa yana kiran sunayen wasu yana kiran sunayen garuruwa duk mm. wannan bai daga shirin dabin addu'a mm. abin da Allah subhanahu ta'ala ke so ka ringa bashi abu a takaice a mm. kuma dunkule ba wannan cewa kada ka faɗi bukatar ka ba a'a amma baka da bukatar cewa cewa ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya suturta iyalaina mm. sai ka ce sai an bani shadda mm. da wa gambari mm. da kauce buba da kaza da kaza ba da bukata abin da ake bukata shine ka ba alaka ka yi wa Allah subhanahu ta'ala ladabi cewa Allah fa ya fi ka sanin abin da ke cikin zuciyarka saboda haka lalle a cikin addu'ar akwai kurakurai da yawa wa insha Allah in gabobin zance akan addu'an ya zo ma ƙara tattaunawa amma dai a takaice yanda ya dace a yi addu'a shine gabanin aje zuwa garku'i ba bayan an ɗago da garku'i ba inda dai addu'a ce ko kunuti ne da ake yi na wutri amma kuma tambaya hmm. da wani zai yi ce mai hukuncin wanda ya yi haka sallasa ta ɓaci hmm. sallasa ba ta ɓaci ba saboda ma akwai ruwaya daga gurin malamai da ke ganin hakan na biyu kuma ba zai bata masalla sallah ba bai hmm. daga cikin abubuwan da aka lissafa zai bata masalla sallah amma bai dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cib da cibba hmm. domin kuma abin da muke kira zuwa gare shi ne kowace gaba a tabbata mutane sun farkora su akan sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine bambancin almajiran sunna irin mu da kuma malaman malaman sunna da kuma almajiran waɗanda ba sunna suka damuwa da shi ba shine damuwar kullum abin da malamai suke kantar da mu shine mu dage mu ga mun dora duk waɗanda suke sauraron mu hmm. a wajen karatuttuka ko hmm. a wurin wa'azi ko a wajen tambaya hmm. akan abin da Allah ke so abin da manzon Allah iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi eh. kawai fa shine labirin din hmm. mu kawai manzon Allah ya kaza kuma ku yi wannan shine abin da zai ba mu lada ba wai wani rigima muke so mu taso so. yawa Allah ya taimake mu eh wannan wato ya tunatar da ni wani sai ka samu sigar addu'ar hmm. annabi yayi ta da su lafazi na jami'i wasu sigar kuma sai ka samu yayi ne da ainihin sigar addu'a na mutum guda haka Eh, Allahumma gafilli rahamni wa hadini wa afini misali mm. kaga duk wannan dai da mirin kansa ne kuma mm. wani sai ka zo ka samu idan yana addu'ar mm. wannan din ma sai ya jami'in a cikin ma kaga duk irin wannan a to sai dai in ka san idan kana jagoranta mutane kamar liman ba za ka ce Allahumma gafirli rahamni dan handama kai danga ai baka da cewa wai ruwayar eh, yadda ta zo daga annabi ko ruwayar ta zo daga addu'ar annabi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai amma kamar ruwayan da za ga ya zo a cikin hadisi da ke ifradi galibi addu'o'i ne na boye hmm. addu'o'i ne wanda mutum yake shi kaɗansa eh. Allahumma hadina fi man hadait hmm. wa afina fi man afait hmm. wa barik lana fi ma atait wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jikansa alhassan ibn ali na alkunuti wannan shine shahararren hadisi na alkunuti wanda imam tabarani ya rawace cikin wajen kabir wannan zancen na kamala usman ita hmm. sadda da wani magana kuma hmm. shine fa abin da aka rawaito na kunutin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. duka bai wuce rabin shafi ba ba a taɓa rawaitowa dogon kunuti manzon Allah ya yi kunuti har har cikin shafi guda ba shafi dai na dai kamar efo galibi Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man atait Ko كو وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك irin waɗannan addu'o'i gajeru gajeru shine aka rawaito manzon Allah yayi duka a cikin minti ɗaya kai kunutun ko man ka tsananta minti biyu to amma sai ga wani liman wato tsawaita kunutun da yake yi ya fi tsawaita sallah wannan wallahi ba daidai bane ba kuskure ne kaucewa daga tribar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma shi yasa zaka ji mutane ma suna damuwa sai malam ya tsananta ya wahalar da mu amma ka ji mutum duk wani abu da tunanin addu'a ko duk wani larabcin da zai iya haɗawa sai yi. wannan bai dace ba wanda ka Allah wafi wa fi Borno wa fi Borno wa fi kaza ba mun ce <laughs> Borno ko Adamawa kas Allah ya sa musu ba su lafiya ba to amma dai ya kamata ne a ba mu Allah subhanahu wataala abinda ba wai sai an yi detail din sa eh, Allah subhanahu wataala ya san bukatan ka yawa Allah shi muke mu don khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zamto cewa kabar na manzon Allah ka kawo naka ganin cewa yana da kyau ayi kaza ayi kaza mm. sai mu ce ba saka ka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah Allah mm. wani yawmil akhir mm. wato duk kabar da na faɗa dai mm. ne fa addini nan da sauki yake addinin nan shi ne sai an saka sai an ce kai kai domin sharaɗin karɓar aiki bayan ka'idan Allah sai ka dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba mu ce abin da limamai suke yi eh, ya bata sallah ba ba mu ce abin da limamai suke yi wato yana sa ba za a karba da wasu amma dai su dawo zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su takaita mutane kada su wahalar da mutane ba daidai bane ba a ce domin waɗannan ayyukan nasu shi yasa mutane ke dauka cewa mahimmancin addu'ar ya mahimmancin sallah hmm, domin babban gurin da ya fi dacewa ana cewa addu'a a cikin sallah kamar yadda zo cikin hadisin daga sauban hmm. cikin sai muslim cewa babu lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa hmm. kamar lokacin da yake cikin sujada saboda haka a lokacin ya fi dacewa mutum ya nace wa addu'a da bukatarsa zuwa ga Allah sama da lokacin kunuti wallahu ta'ala ala a ah, mai tambayar mu na ga malam yana tambaya ne a kayan wato kamar sallan tarawihin da ake yi mai bibbiyu dinnan wa hmm. wai idan aka kammala kowane raka'a biyu sai an sake niyya ma raka ta gaba ne ko kuma an yi niyya ɗaya ko na bin liman ɗin ko a jama'a mun faɗa mun faɗa niyyan nan ba wata aba ne wanda yake mai wahala ba ba allahumma inni nawaitu bane ba hmm. ba sai ka karanto larabci ba ba sai ka yi hausa ba kawai ji a ranka cewa ka tashi za ka yi wani abu shine niyyar abu ne mai sauki don Allah jama'a addinin mu inna hadha ad-din yusrun wannan addinin musulunci mai addini ne mai sauki inna ma bu'istu bil hanafiyati samha addini ne mai saukin labari inna uh, na la mu'assirin an aiko mu ne mu zamto masu sauƙawa ba masu takura mm. mutane ba mu bashirin la munazzirin mm-hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne cikin abin da zo da shi baki daya mm-hmm. abu ne mai sauki niyya niyya niyya dinnan daga zaran ka ji a ranka mm-hmm. kana so kai kaza shikenan alqasdu fil qalbi ka riga ya kai niyya ko kin riga ya kin yi niyya yar uwata mai gani na ko mai gani na da sauraro na mm. saboda haka wannan abu ne mai sauki da wanda ya ce dole sai bayan kowace raka abi ka sake niyya mm. da wanda ya ce tun a farkon sallah za ka yi niyyar baki da duk ba wani abu ne mai wahala ba <laughs> balle ma zance mafi nagarta shine daga zaran ka tashi za ka yi sallar qiyamul layl mm. ka yi sallar farkon nan kenan kuma me Ah, ba tare da ba sai kami ba sai ka kallafa kowane foshin na sallah sai ka yi mm, sai niyar ba dalilin da zai gwada maka haka mm-hmm. yanzu a cikin hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin kunuti mm-hmm. ah, kunuti nan da yana yin wutri afwan yana yin wutri wutrin mm. nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi akwai style da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan hada ah, raka'a biyu sai ya mata sallama mm. sai ya ɗaya ya mata sallama ukun gaba ɗaya sun zama ta ne wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hudu ya musu sallama mm. yayi ɗaya yi mata sallama mm. kuma dukansu a mahanga irin ta musulunci sunan su wutiri rarrabe su cewa wannan shafa'i ne wannan wuturi ne duka waɗannan malamai ne suka yi saboda sauƙaƙa mutane wato eh, spanci abu amma dukan sunan su wuturi to tunda dai dukan sunan su hmm. za ka ce ka kayi biyu hmm. na wuturi ɗaya ma sai ka sake mata saboda haka lamari ne mai sauki daga zaran ka tashi kiyamu ramadan ko ta rawihi ka gudurta niyya to kenan ka gudurta niyya duk abin da ka yi abin ne mai sauki addini nan mai sauki ne Allah shi taimake mu hmm. ah, mai tambayar mu ta gaba wata mata ce take magana akan wani wai nau'in turare da suke yi wai shin mace ya halatta ta yi turare ma al'auranta cikin ramadana to ko wani irin yanayin turare ne suke sawa ko ya ne sai Allah Hamal Usman ai taba al'aura baya karya azumi to in da kace taba al'aura na karya azumi kaga in mutum yayi tsari in zai mm. tsarki ko in yayi bayan gida in zai tsarki mm. ko wani abu ya sashe taba al'aura ta sai a ce azumin sa ya karye kuma tulare ba abinci bane ba mm. tulare ba abinci bane ba dan kin tulare jikinki saboda ki shirya kanki wa mijinki ba mm. za ki kin yi lafi ba mm. amma hanga irin ta musulunci kuma ba zai karya miki azumi ba saboda wannan tulare baya karya azumi kwalli ma aka ce baya karya azumi balle tulare sai dai kamata yayi a matsayin ki na mai azumi duk wasu abubuwan da zaki na shirye-shiryen da zai iya tada miki sha'awar ki ya sa tuna miki wata duniya ta daban wacce zaki shige ta bayan ki sharuwa. ruwa kamata ya yi yake nisance ta saboda kada ki keta alfarmar azuminki kada ki tangardawa wa azuminki kada azuminki zamto cewa duk da yake cewa baki afka ba amma kuma kina shirye-shiryen afkawa kamata ya ki hakura sai ki sha ruwa sai ki shirye kanki da akwai lokaci na matukar mallam kuma ba sihiri ne. sihiri ah, yadda na fahimci tambayar ta dai kai tsaye <laughs> no no na fahimci tambayar ta kai tsaye na kyauta mata zato tana nufin irin dabaru da mata da suke a yanzu eh, na magana mai kyauta turare jikinsu mm. sa bakor sa wasu abubuwa waɗanda na tabbatar cewa mai wa na maka gida irin wanda ake <laughs> a <laughs> to ka tabbatar to misali <laughs> abin da ke nufi irin wannan ba laifi ba amma magana sihiri ne kuma sihiri wannan wani abu ne da ban mana so mm, a shine na ce matukar ba sihiri ba ah, in inda kuma magana sihiri ne irin abin da take yi saboda ya zanto cewa mijinta in ya sadu da ita ita kaɗai da ji daɗinta ta in su biyu ne ɗaya da herin gajinta wani iri a ah, wannan mm. kuma man ataka hainan malamin da ya koyar da ta wannan eh, bokan kenan hmm. da ita da shi suna cikin hatsari dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a ataka hainan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda ji gurin boka ko dan dabo hmm. ya faɗa masa je ka kawo akuyayen yawa ya kawo zakaran da baya cala ya je ya kawo hmm. kawo jakin da yake mai kaho in ana samu in je ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa kafara bima unzila ala Muhammad ya kafirce ma duk abin da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra Ah, wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ta ya kafarta duk mai mai mai sihiri sihiri mummunan ah, ɗabi'a ce hmm. saboda haka ba daidai bane ba zuwa gurin malam gobe da nisa hmm. ko malam mai yasin ko hmm. malam mai gani har hanji. tunda ka san yanzu musiba shine daga zara mutum ya ƙara rawani ya rike cirbi yana mummotsa bakinsa a gurin mutane ya bar gemu sunansa mai malami mm. da sai ka jara ta je gurin malam mm. kuma alhali kuma boka na dan dabo ayyaz billahi kuma ana cikin azumi a ce mutum zai sihiri kaga <laughs> ya fita ya azumin sa ya zama banza tunda dai wanda ke sai mai sihiri kafiri ne Allah ya kiyashe mu Usman ah, mai tambayar mu na ga malam yana tambaya akan wato lokacin da yanayi ko kaifiya da ake daga hannu wajen addu'a din addu'an mm. kunuti eh to farko dai mana usman akwai ma saɓani tsakanin malamai mhm. shin eh, in ana kunuti mhm. ana daga hannu ko ba daga hannu mhm. akwai ruwayoyi da suka tabbata kamar wanda ya daga anas dan malik cewa manzon allah shi bai taɓa ganin manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana daga hannu in zai yi addu'a ba in ba lokacin da yake du'a wal istisqa ba ana nufi du'a in addu'an neman saukar ruwa to da wannan ne wasu daga cikin malamai suke ganin cewa ba a daga hannu kwata-kwata in za a yi addu'a sai in za a yi du'a da siska mm. kaga wannan sun ɗebo ta da yawa mm. saboda akwai hadisai da suke gwada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a daga a daga hannu mm. kamar misali Allah manzo Allah sallallahu alaihi ya ce eh, Allah na kunyar ba wanda zai daga sa ya roke shi ba tare da ya bashi komai ba kaga wannan generally Allah subhanahu ta'ala ya kira ya bada damar a daga hannun ne in za a yi in za a yi addu'a Ah, wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa ana daga hannu a kowane guri mm-hmm. eh, ana daga hannu a kowane guri wasu kuma suna ganin cewa duk gurin da ba in akan hudun akan mambari ne mm. eh, in mutum zai yi addu'a to ba daga hannu zai yi ba an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mm. yatsa ne manzo Allah sallallahu ya haka hmm. yana yin abu da wannan manuniya ya kuma ya kuma danne ya tsatsake haka manzon hmm. Allah sallallahu alaihi yake daga hannu in zai yi addu'a a cikin a hudu ba wannan kinan hmm. so al'amur fihi sa hmm. ni dai gargwadon abu da na karanta na malamai in mutum ya daga hannu hmm. bai yi laifi ba hmm. kuma malam usmanu daga hannun nan kamar da ibnu rajab al-hanbali a cikin littafin sa jami'ul ulumi wal hikam jami'ul ulumi wal hikam sharhin arba'un hadis ya faɗa cewa daga um, um, hannun nan kamar da ya zo a cikin siffar manzon Allah a cikin siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke daga hannu shine tafukan hannun mutum su kalli sama yayin da kuma bayan tafukan nasa su kalli kasa haka kamar mutum zai karbi abunan masaki mm. ko zai karbi wani kabaki ko zai karbi wani abu haka domin kaga addu'a roƙo kake yi a mm, baka bayan da mutane suke yi mm. tafukan ka suna kallon fuskar ka kuma bayan tafukan hannun suna kallon can ka ba alƙibla ah, ba a ah, ko gabanka dai hmm. tun da addu'a ya halatta kai ko ba kana kalla alƙibla ba a ah, wannan kamar zaka zunguri abu kenan wannan ba a daga hannu a haka wanda kuma galibin mutane haka suke saboda haka haka ake daga hannu hmm. ba haka wa malam usman in wannan ita ce tambayar da fatan Allah subhanahu wataala ya samu fahimci abin da wannan bawan Allah ke nufi ko kuma wanda wanda ko ana eh akwai akwai akwai lokacin da ya tabbata a hadisi in ana roƙon ruwa an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka mm. sallallahu alaihi wasallama ya sanya tafukan hannunsa na baya mm, suna kallon sama yayin da kuma cikin suna kallon ƙasa haka ya zura hannunsa zuwa alkibla haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka rawaito yana yi mm, in mm. ana addu'a roƙon ruwa lallai wannan gurin akwai shi amma normal addu'a haka ake yi hmm. amma hmm. sannan kuma an yi ba sai an shafa hmm. a hannu ba ba sai an shafa hannu a fuska ba ah, akwai hadisai da suka zo a yi hakan amma ba su inganta ba kamar إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ta لا تردوها حتى تمسكوا بها وجوهكم فإن الله جائل فيها بركة wannan hadisi bai inganta ba duk ta hanyoyin da ya zo hanyoyi ne waɗanda suke malamai ba su amince da su ba ba za su iya sa hadisin ya zamto karɓaɓɓe ba haka malamai suka ce eh, wani zai ce ayi cikin bulugul maram a hafiz ibn hajar ya yi ishara cewa hadisan idan ka haɗa su mm. za su iya tashi su zamto waɗanda za a iya kafa hujja da su amma mm. malamai sun kuskurantar da shi mm. cewa abin da ya faɗa ba shi ne abin da yake zama ya zamto daidai ba mm. wallahu ta'ala ala wannan mai tambayar mu na ga malam yana tambaya ne a kayan wato yi sadu da iyalinsa ne da dare to kuma har dai gari ya waye bai yi wanka ba yake tambaya me hukuncin azuminsa a'a in dai mutum ya sadu da iyalinsa da dare gabanin ketowar alfitar so wani dalili ko ya yi barci ko mm. wani dalili na sakaci ko mm. wani dalili da ya sa shi mm. bai yi wanka ba har sai da alfijir ya keto mana ya keto ko gari ya waye ya samu kansa a lokacin azumi kuma yana cikin janaba wannan babu komai ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci in ya sa da iyalansa sallallahu alaihi wasallama yakan yi wanka take sallallahu alaihi wasallama hmm. wani lokaci kuma zan Allah ya karanta da cewa imam mutum ba zai samu damar wanka ba ya da iyalinsa hmm. a lokacin to yayi alwala hmm. domin alwala ta kan rage kaifin janabar hakan nan kuma ya tabbata daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salama da kuma Aisha cewa sau da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya take su ah, kuma ya waye gari yana azumi ba zai yi wanka ba sallallahu alaihi wasallama har bayan ketuwan alfijir da wannan ne malamai suka ce ba kuma tun daga shi shi uban wanda muke koyi da shi mm. manzon mu abin kaunar mu mai gaskiya abin gaskatawa Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama yayi hakan mm. dan ya shar'anta mana cewa ba laifi saboda haka bawan Allah babu laifi akan ka sai dai kuma mm. ba karfafa muke yi na ayi sakace sakacin rashin yin wanka ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar cewa ayi wanka immediately bayan an sadu da iyali wani lokaci ma mutum in ya sadu da iyalin sai yana so ya yi turmi na biyu mm. ya sake komawa to ana so ya sake eh, wanka tsakanin su don a cikin hadisi fa inna hu an shatu lil awdi ya wasa mutum cikin nishi koma cikin nishadi zai zama ji kan ji ke ji shi mai ya ji shi fresh wani zai ce yau kuma karatun ya koma wani abu daban dole abubuwan na a faɗa mutane saboda suna da bukata hmm. kuma addini ya riga ya zo da shi kuma Allah baya jin kunyar faɗan gaskiya Allah shi taimake mu hmm. mai tambayar mu ta gaba tana ko yana tambaya ne hmm. namiji akan matar da wato ba ta son saduwa da mijinta cikin ramadana da daddare mana mhm. ita da ramadana ta zo to shikenan kuma an shiga kawai an ta ba mijinta da ha ba malam kuskure ne wannan baiwar Allah mm. na tabbata irin masu son addini da kaifin addini nan ne irin tana jin cewa tun da ramalana ya zo kawai ramalana za a fuskanta ubangiji za a fuskanta ibada za a fuskanta ba ne ba mai gida kuskure ne ko kuma ita kadai kamar yaya eh, to idan ita ne kadai matan zamana ita yawa ta san su mata daya <laughs> oh to ita ne daya to a wannan ba zai saka a ce mata a ce a mata fanishin a mata aure ba wata azabtar da shi ba daidai ba ne ba kam tunda qur'ani ya ce fakulu washrabu uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum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 ina nufin ba na ce maganar ubangiji in ya yi sai ya bude baki ba kawai dai uslubi ne na zancen hausa cewa abinda wannan ayan take cewa hmm. shine uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisaikum ya halatta muku adalan da kuke yin azumi hmm. ku yi barbara wa iyalanku shine ku yi saduwa da su hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna matan ku sutura ne gare ku kuma sutura ne gare su ka sani namiji daga zaran ba mace ta gayyare ki ita ma in ba namiji a ta gayyar duka kamar da suke bukatan muna bukatan su yanzu daga zaran an ce matar ka tayi tafiya hmm. malam usmanu gaba da sai ka rikice sai ka sai na zaka sa kanka a kallasa inda daga zaran tayi kwana biyu zaka zo ka samu gidan gaba ɗaya me ta waya kana ce ga ranar da aka ce ta dawo ka gani ta dawo eh, saba alkawari saboda alƙawari saboda ya kamata sani cewa bukatar su muke ba wai bukatar saduwa kawai ba suna da kasantun suna kusa da mu wato sukan taimaka mana kwarai da gaske wajen gudanar da lamuran mu na rayuwa ko ba kuma bane ba sharan gida Eh, gyara maka ka gado da babu ita gaba ɗaya gidan a gaje yake da gaske ne cewa mata an ba su ba me ba gida ƙur'ani mm. ah, ya ce a san da shi domin wannan kar mu koma wani labari mm. ah, a cikin hadisi ya zo sahabban manzon Allah da haka suke yi irin yadda wannan mata take yi mm. eh, sukan hana mazan su saduwa da su suna cewa suna ki Mm. sai da qur'ani amma kuma wasu suna ɗan zagayawa wasu dan matsa cewa sai sun yi qur'ani gaba da ce a'a kowa ya zauna lafiya mm. halal ne namiji ya da iyalinsa da daddaren wata ramalana halal ne ya sa da ke a wajen wajen daren wata ramalana aya karara bayar Allah a cikin suratul baqara fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum yanzu ku sa da su wa ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na ya'ya shikenan Allah shi taimake mu saboda haka Allah kinga a bawa sallah lokacinta mm. a bawa miji lokacinta lokacinsa dan a watan ramala dan watan ramala an ce a ibada ba an ce kuma kada a yi saduwa irin ta aure ba in kika yi haka Allah zai kama ki in kika yi haka mm. kin saba ma Allah yin hakan baiwar Allah ba fa ibada bane ba kuskure ne a gyara Allah shi taimake mu Qur'ani kai tsaye hana Allah shi taimake mu ah, a madadin Malam Ibrahim Adam Disina Allah subhanahu ني اسماء ابراهيم كارونا كيتشي دكو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على